بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم yau sha bakwai yau sha shida ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da ishirin da ɗaya ga watan mai shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin tafsiri na suratun nahal mun yi eh? yau za mu tashi aya ta biyar na أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون نعم kafin mu fara fassara ga ainihin wasu tambayoyi nan assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ƙara wa malam lafiya da fahimta wata ce ta sha azumi na shekarar da ya wuce saboda lalura na rashin lafiya to a wannan shekara ta samu sauƙi kuma za ta iya yin azumin to tambayarta a nan wai ya za ta yi da azumin shekarar da ya wuce ina fata yan uwan sun fahimci tambaya. wata baiwa Allah ta sha azumin azumin shekarar da ya wuce saboda lalura na rashin lafiya to a wannan shekara ta samu sauki za ta iya yin azumin wannan shekarar to tambayar ta anan wai yaya za ta yi da azumin shekarar da ya wuce to ai azumin shekarar da ya wuce za ta rama shi ne bayan wannan shekara inda dai wannan shekaran za ta yi azumin shekarar ne shekaran da take ciki sannan bayan sallah sai ta rama azumin da ake binta na wancan wata wanda ba ta yi ba daidai da ayan alkur'ani inda Allah ke cewa wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda ya kasance daga cikin ku mara lafiya ko yana kan tafiya to ya kirga lissafi cikin kwa wasu kwanaki daban in mutum mara lafiya ne bai samu ya yi azumi ba to sai ya kirga lissafi bayan sallah sai ya samu wasu kwanaki daban wanda shari'a ba ta kirdige ba ya rama 'yannan azumin da ake bin shi Allah ta'ala ya kara masa lafiya to assalamu alaikum ya shekana hafizakumullah dan Allah a jawo hankalin yan uwa yan uwa na matasa game da yadda suka raja a kan kwallon kafa da kallon shi a TV dan Allah ya halatta buɗe gidan kallon kafa kallon kwallon kafa da fina-finai da ɗaukansu a matsayin sana'a na uku wasu abubuwa ne za su jawo ma matashi albarka a rayuwar shi na duniya da rayuwar shi na gobe kiyama sannan kuma na hudu menene abin da zai jawo haɗin kai ga al'umman musulmi na biyar menene salafiya kuma su wane ne yan salafiya ji kuma to ya ce ya yi tambaya kan cewa a ja kuma wannan faɗakarwa yake yi cewa dan Allah a jawo hankalin yan uwa matasa game da yadda suka raja akan kwallon kafa da kallon shi a TV kusan wannan baya bukatar ma ƙarin bayani abu ne a fili gaskiya za ka ga saurayi matashi kana ganin ya san abin da yake yi sai ka ga ya sanya hankali akan kwallo fiye da tunaninka har ma yana iya rasa sallah ba ana sallan magariba ba zai yi sallan magariba ba ana sallan isha'i yana jin kiran sallah ba zai je masallaci ba saboda baya ya sanya wuce wato a bashi labarin abin da aka a yanda aka bawa kwallon to irin wannan musiba tana ainihin sanyawa samari su rage ainihin damuwa da addininsu kuma dama makiyanmu yahudawa ana ganin cewa sun kawo wannan kwallo ne don a janye hankulan samari musulmi daga tunanin addininsu zuwa ga ainihin shagaltuwa da kuma holewa tunda gaskiya harkan kwallon nan yana nema ya rinjayi abubuwa da dama kusan harkan kwallo yana nema ya rinjayi sallah harkan kwallo yana nema ya rinjayi neman ilimi ɗalibi mai zuwa karatu mai ƙoƙari mai hazaƙa a lokacin da aka ce ana ƙwallo za ka ga ya yi fashin karatu na wasu kwanaki me yasa baka zo makaranta ba sai ce ma tafiya ya yi kuma babu tafiyan da ya yi kawai ya tsaya kallon ƙwallo ne to duk irin wayannan musibu yahudawa suka kawo su don su shagaltar da mu daga addinin mu kuma dama Allah ta'ala ya riga ya faɗa a cikin alkur'ani walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi a millatahu yahudawa ko nasara ba za su taɓa yarda da kai ba har sai ka bi irin tsarin rayuwarsu sai ka bi addininsu idan ka bi irin tsarin rayuwarsu ka shagaltu kamar yadda suka shagaltu sai su yarda da kai amma matsar ka riƙe addinin ka yadda ya kamata to lallai ba za su so ka ba ba za su gushe ba suna yaƙanka har sai sun raba ka daga addini wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba suna yakan ku har sai sun raba ku daga addinin ku in suna da iko ina ba san gane idan kana da iko kaga ƴaƴanka suna kallon kwallo abin da ya kamata wato ka hana wannan al'amari kai amfani da karfin ikonka ka hana su dan in ba haka ba kuwa al'amarin zai wuce yadda kake tunani nan gaba za ga yaranka ba wai zai tsaya kan kwallon kallon kwallo bane hatta tarbiyyar ɗin kwallon mako ya yake yi dan ka zai zama to bai sha'awar jallabiya sai irin kayan yan kwallo bai sha'awar ma yayi aski sai dai yayi irin irin yanda yanda suke yi da gashin su irin yanda yan kwallo ke yi da gashin su kamar mahaukata haka dan ka zai koma yana sha'awa saboda man ahabba shakhsan ahabba a ahabba malamai sun ce duk mutumin da ya so mutum zai so duk abin da yake so wata baiwa Allah tana son wani saurayi saurayin nan yana da zane kwaya-kwaya a fuska babu kyan gani amma tana son shi ita ma ta sanya aka yi mata wannan zanen an gano wannan ko to idan ka ga mutum yana son dan kwallo a hankali yana yawan gaya ma sunan shi to ka raka shi nan gaba za ka yana ɗabi'a irin nashi nan gaba za ka yana shiga irin nashi to ana jin tsoro a hankali a hankali zai iya shafan ma ya shiga addini irin nashi domin a hankali a hankali ne yanzu kuna ganin samari ba yan kwallo bane amma za ka gashin shi kamar mahaukaci kamar dan wiwi baya taje gashi baya komai saboda tasirantuwa da wayannan yan kwallon kuma wannan abin da ka gani da yan kwallon suke yi galiban fa asiri ne an ce galiban wannan gashin da suna bari wato wato boka ne ya ba su wannan ka'ida in suka yi kaza za su samu nasara cikin abin da suke yi wannan shine abin abinda masu da labari suka ba da labari kan shi Allahu a'lam mafi yawan masu yin wannan an ce suna yi ne saboda malaminsu, biyagun miyagun malamai ko bokayensu sun ba su dokoki da ka'idoji suna kiyayewa da irin yadda ake na tatu din nan ga ana tatu duk wannan gaba daya wasu ana ba su doka ne daga cikin kungiyar asiri cultism wasu kuma boka ne yake ba su wani kuma sha'awa ne yayi sha'awan abin da ya ga wani yayi bai san dalilin da ya ba shi ma kawai tunda yana son shi ma sai ya fada yi almuhim dai wato idan ka ga mutum yana sha'awan kwallo a hankali a hankali ana jiye mai tsoron ya koma sha'awan yan kwallon ya koma sha'awan yan kwallon duk yadda suke rayuwa haka shi ma zai so ya rayu dan Allah ya halatta bude gidan kallon abin nan kallon kafa a tambayar da yake kenan bude gidan kwallo ya halatta zance na gaskiya bai halatta ba yana shagaltar da yara daga sallah yana shagaltar da yara daga zuwa makaranta yana shagaltar da yara da zuwa su amfani iyayensu yana shagaltar da yara da karatun ƙur'ani. yana abubuwa da dama yana shagaltar da yara kaga yaro in ka ce mai ba za ka je islamiyya ba sai ka biya ka ce ni ubanka ba zan biya ma kudin islamiyya ba wallahi sai ya fasa islamiyya amma kwallo ba za ka san ta inda ya samu kudi ya je gidan kwallo ba zai je kullum sai ya biya naira ɗari amma ta yaya yake samun wani naira ɗarin allahu alam amma da zaka ce mai ni ma yanzu yadda kake zuwa gidan kwallon nan kana biya to islamiyya ma ka je ka ringa biya to wallahi ya daina zuwa mai babana ya daina biya mu kuɗin islamiyya amma ba za ka taɓa jin ya ce maka ba zan je gidan kwallo ba saboda babana baya biya mun kaga wannan ya nuna maka a fili shedanci ne ko yanzu mata idan mutum ya ce ni babu ruwana ni ba zan ba da kuɗin kiɗa ba in kun ga za ku iya ku yi to wallahi za ku a yi amma ka ce wallahi ni ba zan ba ki kuɗin makaranta ba ko ba zan ba ki kuɗin kaza ba to shi ke ni baba na ya sai min qur'ani baba na ya sai min hijabi ya ƙi siyan min sama ya ƙi siyan min kasa amma in fasikanci ne kace baka yadda ba kace kai ba za ka ba da kokowan ka ba in mun ga za su iya su za su ga ma ko za su iya za ka ga an shirya wani gagarumin ainihin asharalle da a kira makaɗa iri-iri a yi saɓon Allah na fita hankali a shaidu abin da yake da alaƙa da shaidan sai ka biya kuɗi ma kuma ka shiga wuta an gane shi shaidan ɗin za ka bi shi sai ka biya kuɗi kuma ka shiga wuta shi ko addinin Allah ka zo ma ka saurara kyauta ya gagara yanzu wannan karatun da muke yi nawa kuke biya inda kwallo ne yanzu wallahi talla da sai aka ce a wannan masallaci aka sa kwallo aka ce kuma naira hamsin hamsin da ko dari-dari na rantse da Allah wannan masallaci sai ya zama to ba masa katsin ke kuna ganin gidan kwallo yadda ake cika shi makil hawaje kuma wala kuɗi ake biya kuna ganin gidan silma yadda ake kuɗi ake biya amma duk abin da ya shafi addini za ce ana gayyatar wa'azi kyauta ba za a je ba to saboda haka zance na gaskiya wato gidan kwallo yana da hadari masu yawa na farko yana hana ambatan Allah na biyu yana sawa mutum ya zamanto ya kyamaci karatu in an bashi an tura shi karatu ya biya gidan kwallo yana sa yaro sata yana koya ma yaro ɗabi'un kafirai ɗai yaro ya koma yana sha'awan ɗabi'a irin na yan kwallo da irin shigansa da komai nashi Turaka yana karantar da wasu abubuwa miyagu sannan yana kawo gaba tsakanin al'umma za ga dan kwallo da yake wannan tim din ya fi son wannan bangaren ya fi son tim din shi ko da kafirai ne fiye da ɗaya bangaren ko da musulmi ne an gane kago duk abin da zai kawo gaba tsakanin al'umma musulmi ya zama ya zama haram Allah ta'ala ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ku taimaka ma juna akan da'a da tsoron Allah kada ku taimaka ma da'a juna akan zunubi da ƙetare iyaka an gane Allah yana cewa la khaira fi kasirin min najwahum babu alkhairi a cikin da yawa daga cikin ganawa mutane duk wani zama da ganawa da tattaunawa babu alkhairi a gare shi illa man amara bi sadaqati sai dai wanda ya umarni da sadaka an gane au ma'rufin ko ya umarni da alkhairi au islahin bainan nas ko kuma sulhu tsakanin mutane duk wani zama wanda bai kunshi wannan mutum ba zama bane na alkhairi to in wani ya ce to kwalla ga baki ɗayan shi haramun ne sai mu ce ba mun ce gaba ɗaya haramun bane shi a irin yanda ake gudanar da shi yanzu an gane irin kwallon da ake na duniya yanzu gaskiya haramun ne amma da za a yi mutum zai yi kwallo don ya jijjiga jininsa kawai yana so ya jijjiga jini ne kawai kuma babu ruwan shi da cewa wai in za a ci kim ɗin shi ya ji ma ɗan uwan shi ciwo sannan ba maganan caca ba magana barin lokacin sallah ya wuce ba magana sanya gaba tsakanin al'umma ba magana kaza ba magana kaza to wannan babu wanda zai ce haramun an gani amma an haramta shi ne saboda abubuwan da suka dabaibaye shi wanda suna illa ga musulunci da musulmi da shi kanshi musulmin ma da al'umma yara da yawa suna yin sata don su yi su kalli kwallo mafi yawan masu zuwa kallon kwallon nan a nan suke koyon shaye-shaye a nan suke miya miyagun ɗabi'u saboda ba wajen wa'azi ba ne ba wajen nuna ma Allah ba ne an gano wannan ko saka wannan ke nan a taƙaice a wasu abubuwa ne za su jawo hankalin za su jawo matashi albarka a rayuwarsa na duniya babu abin da zai janyo mai albarka a rayuwarsa na duniya kamar ya yi riko da alkur'ani da kuma sunna na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya ringa yawan halartar masallaci yana sauraron malamai suna karantar da addini domin ya samu tsira a wajen lahira ya samu tsira a wajen Allah sannan kuma ya ringa yawan sauraron ainihin kasuka na malamai wanda suke karantar da addini suna karantar da mutane tsoron Allah ya ringa sauraron su an gane kuma ya ringa kallon fina-finai wato ma'ana na wa'azi fina-finai masu karantar da mutane tarbiyya na addini ba masu lalata ainihin tarbiyya ba kaga ya shiga cikin lahira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas an gani idan yaro yana yawan zuwa wajen alkhairi sannan yana nisanta wajen sharri insha Allah zai samu albarka duniya da lahira an gane wannan ko a menene abin da zai kawo haɗin kai wannan tambayoyin sun yawa mun dan amsa wayannan su haka sai dan yi hakuri hako ya ɗan yi haƙuri kaɗan sannan sai wani ya tambaya a gurguje malam ina matuƙar jin daɗin karatunka Allah ya ƙara maka lafiya ilimi basira da kuma haƙuri amin don Allah malam ina son bayani akan menene zuhudu gudun duniya amma hanga ta kitabu wa sunna domin nakan ji waɗansu ‘yan uwa suna ayyana wasu malamai da cewa babu wanda ya kai su zuhudu ban san da wani ma'auni suke amfani da shi a wajensu ba to dan uwa ya yi tambaya game da zuhudu kana yawan ji ana cewa zuhudu menene ake kira zuhudu an gane ko shi abin da ake kira zuhudu shi ne gudun duniya nan kuma an ce gudun duniya ba ana nufin ka falle a guje ka rabu da duniya ba kai ta gudu sai ka rabu da duniya ba shi ake nufi ba an gane ko in wannan ne mutum zai gama gudunsa bai kai inda yake so ya kai ba inda za ka iya gudu haka kai bangon duniya haka ba zai yiwu ba to kaga ashe kenan wannan kalman gudun duniya wato ya saba ma zahirin abin da ake nufi to menene ma'anan gudun duniya anan ana nufin duk wani abu wanda yake yana shagaltar da mutum a nan duniya ka guje shi kamar yadda aka kawo misali da kallon kwallon nan yana shagaltar da mutum daga lahira yana yana karkasar da mutum zuwa ga san duniya kuma ya shagaltar da kai daga barin lahira saka duk wani abu wanda zai shagaltar da kai zuwa ga duniya ya nisantar da kai daga lahira ka guje shi sannan duk abin da zai tura ka cikin haramun ya nisantar da kai daga halal ka bar shi an gane idan mutum ya zamanto kullum yana gudun haram an gane ko yana kuma kokari ya kusanci halal shi rayuwarsa duk wahalar da zai sha yana so ne ya ringa cin guminsa baya son ya ci hanci ba cin hanci da rashawa babu wani cuwa-cuwa a rayuwarsa yana kokari ya tsaya kan gaskiya to sai a ce wannan mai gudun duniya ne ko fahimta ko to kuma gudun duniya nan wajen fa wato ana samun dukkan addinai a cikinsu ba da wannan ake auna cewa wane ya fi imani ba ana samun mai bautan gunki mai gudun duniya ga shi kafiri ne zindiki amma kwata-kwata baya cin hanci da rashawa baya cin haram shi yana so ya ci guminsa ne ku fahimta ko in kun duba tarihin wani mutum ana kai Mahatma Gandhi wani wanda ya taba shugabancin mutanen India yana bauta yan eh, kafiri ne shi tsantsa amma ya gwammace ya sa riga ya mayafi za gashi da shi mayafi shine shugaba gaba ɗaya na mutanen India amma mayafi yake rayuwa da shi ya gwammace abin da ya mallaka maimakon ya sayi rigan da zai sa gara ya tsaye talakawa wannan mutumin talakawa sun tasirantu da shi har da ya suna bauta mai har yau Mahatma Gandhi ka je ka binciki tarihin wane ne Mahatma Gandhi a cikin tarihin India mutum ne mai tsananin zuhudu imanar kalima ana samun su a cikin masu bautan gumaka irin yan addinin Hindu yan addinin hari Krishna yan addinin irin wannan addinin Buza musamman a cikin addinin Buza kana iya ganin mutum sai ma wata ɗaya bai ci abinci ba wata ɗaya kuma an tabbatar an kulle shi ba a buɗe shi ba wallahi ba za ka gan shi raye saboda tsaban mu'amala da shidanu za a gan shi gashi nan rayuwar shi bai cin abinci mai kyau bai sa kaya mai kyau zai dan sa wani kan shi iya aski zai dan sa wani dan tunku a kai kawai rayuwar kawai dan abinci yake ci bai cin nama bai cin komai kuma bai ci irin wayannan mutane kaga me suke da shi gudun duniya to sannan ana samun kristoci irin wayannan asalin addinin krista ma ana kira ana ana wa rahabaniyatan da uha ai wannan shine ma'anar zuhudin da wasu ke kira zuhudu kristoci a da irin reverend fathers din nan ba sa yin aure saboda mace za ta shagaltar da su mace shaidani ya ce za ta hana mutum za ta harba shi da Allah sai su yin aure ba ruwansu da mace mace shaidani ya ce suna gudun mace sosai kamar yadda kuke gudun zaki sannan kuma bayan cewa mace ne ya ce sannan ba sa cin abinci mai kyau ba sa cin nama za gan su suna tafiya ba takalmi har yanzu akwai kristoci za gan su ba takalmi sun dan yi koyi da wayancan ne kuma suna ganin zama cikin jama'a yana kawo a ringa samun sabani da juna to farko dai ba su kallon haram to me yakon su rika kallon haram sannan a zauna cikin jama'a a ringa samun gaba da juna da hasada da kiyayya bari su koma daji sai su koma daji su gina su gina sauma'a suna ta sau ma a wajen da za su gina daga su sai tsuntsaye suna bautan Allah ba sa kallon wani haram ba sa cin wani haram haka za su gama rayuwarsu har su mutu an gano wannan ko to almuhim da yana nuna mana ana samun irin wayannan a cikin addinai da dama in ka duba tarihi irin su kalmat da irin su abraham lincoln shugaban demokradiya the father of democracy ka duba yaya suka janyo hankulan talakawa zuwa gare su har mutane suka yarda da aƙidansu su demokradiyya aqida ce in mutum ya yadda da shi ya zama demokrat ya zama kafiri yan Najeriya ba ba ne. yan Najeriya yan neman tuwo ne an gane dan Najeriya kaga yana siyasa ko gaya yana demokradiyya demokradiyyan tuwo yake ne amma demokradiyyan aqida wato ba ruwanka da alkur'ani ko hadisi ba za ka zo wajen wajen kashe ka ce innal ba ana so kawai komai ya zama to kawai government of the people ne for the people and by the people ba wani abu kawai a ciki an gane wannan ko komai za ka kawo kawai haƙƙin mutane kuma in tsarin rayuwa ne waye zai tsara haram ko halal mutane shi da demokrasi in mutanen gari sai suna ganin luwaɗi ne mai kyau to mai kyau ne in suna ganin caca shi ne mai kyau mai kyau ne wannan ne demokrasi abinda mutane suke gani ba wai abinda Allah ya ce ba ka fahimci wannan ko to su yan Najeriya kawai da turawa suka matsa musu yin demokradiyya sai suka shiga demokradiyya sai to amma mu za mu yi amfani da wajen kasuwanci amma shi yana nan musulmi ne shi har ake rayuwa zuciyar shi in ka sace to ai to doka Allah ne yo doka Allah ne idan ya kawai ina ba ta gane wato ya san ba doka Allah bane amma ya tsunduma ciki saboda ya ga ana samun kuɗi a wajen ka gane ko sai a ja ayoyi ma ai ta a ce an shiga wanda ya shiga cikin fati kaza ya shiga kwale-kwalen annabi nuhu ko jirgin ruwan annabi da sauransu kun fahimta ko idan mutum ya yarda da ita a matsayin aƙida daidai ne da ya yarda da kafirci a matsayin aƙida amma wanda ya shige ta dan neman tuwo ya bambanta da wannan sai dai kuma ka ce mai fasiki ko ka ce mai azzalimi ko dai abin da ya kama da wannan an gane ko ya danganta wani zai ce ma ya shiga ne ma dan ya kare addinin shi ko tsakanin shi da Allah haka yasa ya shiga ya shiga dan ya kare addinin shi ne ya in bai shiga ba za a danne mai addini ko abin da ya kama da wannan to almuhim dai wato ma'anar zuhudu shine mutum ya nisanci abin da zai lalata mai rayuwa ya abin da zai canza mai ra'ayi kamar neman kuɗi kaga kuɗi in ka sa hankali ga kuɗi da yawa sai ya canza ka daga imaninka ka koma fasiki ko kana ganin malami da yawa da ya riƙe addini da kyau in ya koma ya sa ido ga kuɗi yana so ya kuɗi sai ga shi ma ya zamanto fasiki ya zama lalatacce har ya zamanto ana zagin shi ma a ce malam ya shiga duniya shi ma kamar yadda kowa ya shiga duniya kaza kaza kaza da sauransu an gane wannan ko to shi ma'anin gudun duniya shine ka nisanci haram sannan kuma ka kusanci halal ko da za ka sha wahala wannan shine gudun duniya to amma abinda wasu ka fahimta da gudun duniya cewa kada ka ci abinci mai kyau ba shi ne gudun duniya ba kada ka sa tufafi mai kyau ba shi ne gudun duniya ba kada ka nemi kuɗinka na halal in za ka zama multibiloniya amma ta hanyar halal kai mai zuhudu ne yanzu za ka ce talha bin ubaidillah multibiloniya na zamanin annabi ba bai da gudun duniya lahira yake gudu abubakar siddiq yaya bai da gudun duniya Usman bin Affan wanda za a je yaki ya bada raƙumi dubu ya bada raƙumi dubu ko raƙumi ɗari a wasu ruwayoyin ya bada raƙumi ɗari da abincinsu da sirdinsu da kayan yaƙinsu ya bayar fi sabilla lokaci ɗaya bai da gudun duniya manzo Allah wanda yake cin naman kaji bai da gudun duniya eh to mun za su gama gudun duniya shine kaka ci abinci mai kyau kafanka kaka goge yayi faso ce Allah sarki malam wani akwai gudun duniya an gane to ba wannan ba ko mutum zai huda buhu ya huda buhu ya tura kai a wajen ba a kira shi mai gudun duniya sai idan ya zama to ya yi shi ne saboda neman yardan Allah kuma dan ka yi wannan amma an musulunci ba wai ka burge dan ka huda buhu mutumin da ya sa kayan shi mai kyau na halal ya nemi halal din shi ya wahala ya sa gumin shi ne ba ya je ya roƙi wani bane ba ya yi maula bane mai maula ba a kira shi mai zuhudu ka je ka yi sallama ga wani kana malami kana roƙon shi ya san ma kaza kaza kaza to ba a kiran ka mai zuhudu ya zama kana neman gumin ka ne halal ɗinka ne an gane wannan ko kuma duk abin da yake haramun ko da zaka samu biliyan nawa ne baka so wannan shine wani mawaki ke cewa wa ma zuhudu taqi bi halqi ra'sin wa laysa bi lubsi aswabin gilazi walakin bil huda qawlan wa fi'lan wa idmani takhashu fil lihazi ba wai zuhudin mai tsoron Allah bane shine kai kwalkwabo ka aske kai kai kwalyen moloyi ta kyalli a ce wani ya fi kowa gudun duniya ba ga kai ya kyalli ba ba shi bane gudun duniya walaysa bi lubsi azwabin gilazi ba shi bane ka sanya kaya mai kauri ka sa ka huda tampol ka dinka tampol ka sa ka ce wai yin wani gudun duniya in ka sa kaya mai laushi zai rage ma imani ba shi bane zuhudu me ya zuhudu sai ce walakin bil huda qawlan wa fi'lan sai ce zuhudu Shi ne da shari'a mutum ya rike shari'a wajen magana da aiki duk abin da zai iya zamanto bai kauce wa shari'a ba wajen magana da aiki wa idmanu takhashu fil lihazi da kuma dawamar da tsoron Allah a cikin kiftawan irin takan guda ya zama yana tunawa da Allah wannan shine zahid bai daga cikin zuhudu malami ya ce shi ba ba zai taba shiga ba zai taba mallakan mota ba in mallaki mota talakawa na mutuwa da yunwa sai ya fashe da kuka gudu yana gudun duniya kenan ya za a yi shiga mota in mallaki mota talakawa na mutuwa da yunwa sai kuka wannan yana yi ne saboda ya janyo hankulan talakawa sai yana tausayi ko ba gaskiya bane wannan wani farauta ne da wani wayau a hankali a hankali nan gaba shi wasu shekaru za ka zo gashi da motocin da wadata da wannan wannan wani farauta ne wani dabara ne na da shi yake so ya tara kuɗin in ya zo ya yi haka duk wahalar da ya sha daga baya zai fanshi an gane za ka zo ka amince mai amince wanda nan gaba duk abin da ya ce ka bayar za ka bayar kuma daga baya sai ga ya zo ya zama multi-billionaire kai kana nan zaune ba lokacin da za ka zo ka ce malam ban kuɗi na zai ce na roƙe ka ne ina ba san gano wannan to wannan ba wai shine gudun duniya ba a ce bai shiga mota baya riƙe waya shi kwata-kwata ma ina ya riƙe waya kudin da zai amfani da shi da riƙe waya ga wani nan ba biya shi kudin ba biya mai kuɗin makaranta bari biya kudin makaranta wai wai rike waya ma shi ma ba gudun duniya bane to wasu da wannan suke auna gudun duniya ina malam wani saka ga malam wani ba takalmi na tafiya ba takalmi ga riga na an mata faci Allah sarki duniya ya yi zalma da duniya ai ya fi kudin Najeriya wallahi ba mu ga malami mai tsoron Allah kamar wani ba ina ba ta gane to wannan inda shi zaka auna gudun duniya to ya saba ma abinda Qur'ani da hadisi ya faɗa qul man harrama zinata llahi allati akhraja li ibadihi wadai ba su da rizq ka ce wane ne ya haramta kwalliyan Allah wanda ya fitar ma bayansa da kuma arziki mai tsarki wa ya hana dai eh, an hana mutum ya amfani da kayan kwalliya na Allah ba a yi ba aka ce kul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya ma ka ce wannan kayan kwalliyan da wannan arzikin na masu imani ne a nan rayuwar duniya in suka neme shi ta hanyar halal su amfana da shi halisata yawmal qiyama musamman ma ran tashin kiyama na ba san gane wannan kaga shikenan musulunci bai hana ka ji daɗi da duk wani kayan kwalliya na duniya ba da sharaɗin baka wuce gona da iri ka amfani da abin da shari'a bai so ba da sharaɗin babu ɓarnan dukiya a ciki da abin da ya kama da wannan an gane wannan ko ba da wannan ba za ga in dai har mutum ya kiyaye ya riko da littafin Allah da sunna kuma yana neman dukiyan halal kuma yana nisantar haram kuma yana nisan tabbannan dukiya da abin da ya kama da wannan duk abin da ya amfani da shi wannan mai gudun duniya ne shi an gane kaya ya yi faci ba shi ne gudun duniya ba rashin shiga mota ba shi ne shiga gudun duniya ba rashin amfani da waya bai daga cikin alamar gudun duniya to yanzu waya bai daga cikin gudun duniya in sadar da zumunci da iyayena ina nan garin ban samu zuwa wajen iyayena ban buga musu waya mu gaisa yaya eh shin wannan waya bai da amfani ta wannan mangana? bai da amfani a tambaye da fatawa daga nesan ba da fatawa eh bai da amfani in sa karatun ƙurani na sauraro a ciki duk wuraren da suke da amfani na waya sai na aiwatar da waya a wajen kuma an ce ban da gudun duniya an ce wanda bai rike shi ba ya fi ni imani kuma na ba san gane sannan kuma masu irin wannan akwai masu irin wannan kaga sun ce ba za su yi ba amma a boye suna yi akwai wanda zai ce ma wallahi shi baya cin nama kaza in yazo in zaka ci abinci a gaban shi zai kawo miyan kuka irin wanda an kada nan ba mai yazo ya kawo ma amma in ka shiga ɗakin shi Allah zai taimaka maka shiga ɗakin shi kaga irin abubuwan da yake amfani da su zaka yi mamaki wallahi irin waɗannan akwai irin wanda ya shahara da wannan abun wallahi da azumin Ramadan wani ziyara ya kai ni da wani aboki na muka je muka same shi billahi lazi naman kashi nan ga sa a fankare ga ga doya nan an soya ga shinkafa nan ga wasu abubuwa ne sabu ya sai kala kala gashi na malam na abin nan malam na bismillah malam bai san zamu zo bane ko Allahu a'lam amma kuma ɗaliban suna yada cewa wallahi kwata kwata baya cin wani abinci mai daɗi to kun ga irin wannan ba shi bane gurin duniya manzo Allah hatta wajen bacci manzo Allah ya ce ɗayan ku yayi sallah iya nishadin san in ya gaji ya kwanta ya bacci shikenan wani wallahi in yana sallah baya hutawa ba shi bane gurin duniya wannan wahala ne ba kan shi Allah bai sa shi ba an ce in ka in ka gaji an ce ɗayan annabi ya ce li yusalli ahadukum nashaduhu fa idza fatara falyarqut ɗayan ku yayi sallah iya nishadin shi idan ya gaji fa ya kwanta ya bacci oh, to to irin wannan suna nan da yau a dai wannan shine dai abinda kuke so ƴan uwa su fahimta game da su Allahu a'lam na'am to ba dan bismillah za ta yi bayani in sauran sai amfani mai sauran karatu insha Allah an fara ai ne insha duka biyu to Allah dan ga mun من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله dan uwan musulmi ai hakuri da abubuwa guda biyu na farko tsayuwa ne wannan wuri sai ko yan Allah ta mutum wani yan a wannan wuri ma kan ka samu na biyu yana mura eh, mafi yawa idan ana tafsiri irin wannan a wannan lokaci mutane sun ga lafiya zan yi bayani akan wani abu wanda ya dame mu a lokacin kuma mafi yawa ba abin da yake damun ɗin to alhamdulillah yan uwa mu ƙara gode mu Allah duk karatun da ake kowace shekara idan na bi sun ce ana da kuɗi babu kuɗi da za mu biya abin da yake gaban mu yanzu dan girman Allah yan uwa mu ba to a yau mu ƙara gode mu Allah a yanzu dai ba a da ko a wannan saboda ba a nan wurin mu ke musu wani zai ta murna cewa na ka mu Allah ya ba ku ba na farko mu sani addini baya ci gaba da mutane a wannan lokaci da muke a ciki a da in akwai daura mutane malami shi ne mai mulki sai kuma mai mulki to amma a yanzu dole mu kasa uku sai an samu malami mai isar da karatu sai an samu kuɗi wannan mulki da muke ganin kamar to ai ba wai karkashin musulunci wallahi ne shi wannan ganin cewa to ai wannan mulki ba kan addini ne ba ya za a kawo shi a cikin tsari na addini a ce mulki za a gudanar da karatu to bari in misali kaɗan yau sha biyar ga wata ko sha shida kai gobe sha bakwai idan wani mutum da yake garin nan gwamna ya ce to ba ya son tafsir kuma a garin nan za a fito a yi a zo mu samu kawai a ce wannan masallaci gwamna ya sa an kulle yi akwai mai a ce mulki har yanzu yana da bawa irin wanda Allah ya ba su muna fata Allah ya sa su juyo su duba abin da yake gaban su na haƙƙin mutane da haƙƙin addini da yake kan su kuma a ya kora musu abin da nake son yi magana a kai shi ne wannan wuri da yake gaban mu yanzu na farko mun ce mun biya kuɗin tafsiri gaba ɗaya to akwai ayyuka mafi masu yawa a gaban mu ba da aka gama tafsiri mun samu rarar kuɗi mun yi ayyuka waɗanda ga su nan in ka je nan wajen bayi za a idan ka hau sama za a gani to a yanzu mun biya tafsiri ana neman kuɗi yan uwa mu duba da yadda wannan kofar da aka fara yan uwa suka yi kokari aka ci gaba da aikin nan wani yayi amma akwai aikin da yake gaba mu za mu karasa yanzu an je an yi an sun waya ta dubu takwas an ramci kudin ne akwai fayil da za a jawo da shi da sauran abubuwan da za a yi kuma ana neman dubu bakwai akwai masu kudin shekaru ruwan su ma za ana neman dubu biyar kun ga karamci yanzu na muka samu a nan kafin a je wannan kofar idan aka gyara shi aka gama komai to mu duba wurin yadda yake ba a yi amfani da ruwa ne dan Allah wannan wuri zai daɗi a yi amfani da ruwa a wurin kun ga in son samu ne a ce wurin nan mun musa kulo na siminti gaba ɗaya duk abin da ya shafi bangaren masallacin nan da yamma na har zuwa to ina kuɗin na biyu kenan na uku akwai wani abu da ya tayar ma hankali ciyar wanda wanda ya wannan magana mun yi tsammani irin shi ne za a yi wannan magana ya kaji ya yi magana a kan rafi game da wanda ake yi game da waɗanda suke falla a cikin addini da wannan wuri da ni zan yi bayani a kan shi wallahi zai ɗauki lokaci mai yawa amma kaɗan daga ciki da Allah ‘yan uwa musulmi malamin mu Allah ya ji kanshi abokar guri ya zo ya ce a aiki da hadisi shine zama lafiya ga musulmi duk malamin duniya wanda yake na Allah ne wanda ya san addini wanda yake aiki akan sunna ya yarda babu littafin da ya kai Buhari a cikin duniya yanzu na wanda aka rubuta hadisin manzon Allah a ciki shin dan Allah yanzu wani mutum sai ya fito a garu ne ce yayi sai ai shiru akan shi ya halitta in aka yi magana kan wannan sai a ce rabbi ne to in an yi rabbi wai yanzu aka fara malaman da muke ji da su wanda daula suka fito a daula akwai ire-iren su sufai an zo an ce musu na farko dai an ce da imam da shafi da abu hanifa da ahmad bin hanbal an ce a kan sauran ɗai malamin su tukumba ne shi ne jib wanda an ɗauko ta sabuwa gar za ka hau duk inda za ka ji babu matsala amma su sai aka ce wata yadda tukumba ce wadda za ka tana yiwuwa ta kai ga zare ko bata kai ba dan girman Allah mai wannan magana yanzu sai a kyale shi to wa ya rage muna in an ce babu Abu Hanifa babu Shafi babu Ahmad bin Hanbal dan Allah wa ya rage wannan da ya bari manzo ne wanda aka turo da addini to mu duk waɗannan malamai da ta sani da malik da sauran waɗanda muka ambata kamar jirgin sama suke wanda yake kai yaki ya je ya dawo da kanshi baya tsoron komai mu a wurin mu haka suke duk wanda ya faɗi magana duk a cikin su za mu auna idan ta ya daidai da Habibu sai mu ɗauki ta wanda sai daidai wanda ya kuskure mu roƙa masa gafara domin babu wani mutum da zai bi addinin Allah aiki mai kuskure ba ko annabawa wallahi sai a wurin wahayi ake kare ko annabawa amma idan suna ijtihadi sun kuskure Allah ya yi amma wallahi ko su sai wajen wahayi shi kaɗai ake kawo babu kuskure amma wannan malami sai ce duk gaba ɗaya rashin da ake jahilci akan jahilci ake yi dan girman Allah mutumin da ya zo ya ce akwai abin da ya fi Qur'ani sau kaza in aka yi magana a kansu bai kamata ma a ce a cire masa ba ka in ba a rabi mu ɗauki abdullahi bin umar kar mu tafi nesa idan muna da karfi a rajin nan wallahi wannan malami mu ba da baki za mu masa ba kamo shi za mu yi mu tsare shi ma'ana shi karatu ba mu da fawa to amma muna da bakin da za mu faɗa Abdullahi bin Umar domin wancan da ya masa raddi yana da fawa akan sa zaki zaki mai muni ya taɓa hadisin manzon Allah an samu sahabbai wanda idan wani ya dan taba hadisin manzon Allah wajen ce bai sake min magana har abada wanda ta ga saboda hushi yayi hakan bai dace ba amma sai a shiru a kansu domin ya yi mutu saboda manzan Allah an samu mutum da ya ce akwai abin da za ka karanta yanzu da zaune ɗin nan dan zaman da ni tsaye wannan ya isa ya gama karanta ya ta uku ka wuce annabawa arba'in wanda suka isa da manzanci wannan lokacin da ka yi karatu waɗannan mutane san darajar Allah ba suna komawa Allah a ƙarshe ma har sun zo sun haifi yan hakika wanda suka ce ba haram kuma suna nan suna neman su tule su wallahi cikin suka fita Allah ya tawaki to abin da nake son yi magana akan shi neman taimako dama a wannan lokaci muka nemi taimako dan girman Allah ba wai yau kadai bane daga wannan bayani da ni har zuwa lokacin da za a gama tafsiri har bayan shi kun ga na farko wannan kalma da ni a rediyo ne ashe in son samu ne wannan karatu da muke na tafsiri yanda ake isar da shi mu samu har shekara ta tsari ana isar da karatun malam ba mu da ƙarfi mutum ya ce addinin malikiya yake so ko ko shi ba maliki ne bai wallahi bai yi ba muna littafin malikiya a wannan makaranta ya kai shirin da wani abu da ake karanta a wannan wurin da yake dan haka kar mutum ya ɗauka cewa a'a mun ce hadisi muka tsaya a kan shi littafin da muke karanta wallahi shi bai iya karanta Allah ya sauke to kun ga yanzu abin da yake gaban mu shine kuɗi kada wani ya ɗauka cewa tun da mun biya wa kai shi kenan kudin nan akwai abubuwa daidai da wanda suke kula da wannan abubuwa da wanda suke gaban mu yanzu ana neman abun da za a ba ko da wannan aikin da yake gaban mu to dan Allah da wanda ya ji ni a nan da wanda ya ji ni a wani gurin da wanda zai yi ita ga wani yanzu dai muna da bukatar kuɗi kamar yadda muka bukace su lokacin da ake baka bawa wannan tafsirin nan saboda haka wannan shine abin da rin a kanta, akwai dogon bayani za mu take ta saboda malai ya karasa da wannan abin da akwai wannan zan amma dan Allah mu yi kokari yanzu za a miƙe a nemi taimakon nan a bada abun da aka bada ba yau kaɗai muke nema ba daga nan har gobe wanda ya ji mu a rediyo kuma akwai wayo muna da akawu muna da mutanen da suke akawu ni ma yi tambaye yana akwai za a tura kowa zai tura a tura akawu dukkan muna nan muna da bukata har wutan nan watan nan ya kare har gaban shi dan haka wannan addini bai tafiya zuwa kafin ba kuke domin wannan da ya faɗa abun saboda kuɗi ni shi a rediyo da anan muka faɗa kawai a karatun safi ba wanda zai sani shi ma da a karatun shi faɗa a cikin zaure ba wanda zai sani amma rediyo ne ya fito ya faɗa to Allah ya ba mu ikon da mu ma har shekaru sun ta tsarewa muna faɗa a rediyo wannan anan abin da za mu kai a nan muna fata Allah ya taimake mu taimake addinin mu Allah ya sa mu wannan karatu da sauran karatu ka da albarka akwai daga cikin abin da nake son dan ta ta a shi akwai malamin mu daga cikin sunna wanda yake hafizin qur'ani an zo ana kiran shi qazi to duk irin wannan sai a shiru akan shi to sai ce wai ranni da ake akan jahilci ne ai wani ma ya kamata a ce Allah ya ne amma makarantar mu nan ko tambaya za kai wallahi in ka ambaci sunan malami ko wani mutum ka kawo sunan shi sai a ce a rubuta a amsa masa dan haka ba ana yi wani dan cin mutunci wani amma akwai abin da ba dama a bar shi muna fata Allah ya ba mu tsari abin da muka ci Allah ya taimake mu taimaki dukkan addini baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mala Abdullahi Allah ya saka da alkhairi. To dangane da tafsirin da muke yi na suratul Nahl za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah wal an'ama khalaqa dabbobi Allah shi ya halicce ta lakum fiha naf'un a lakum fiha dif'un kuna da ainihin jin dumi a cikin ta wa manafi'u da kuma amfani kala-kala wa min ha ta'kulun kuma daga gare shi kuke ci haka sai Allah ya gaya mana irin ni'imomin da ya mana dabbobi dai ba kai ka halicci dabbobi ba amma kuma kana fa'idantuwa da dabbobi sosai in an ce an'am a nan wajen su ne wannan nau'i guda hudu ko kuma ce nau'i guda uku raƙumma shanu da kuma tumaki raƙumma shanu tumaki da awaki wayannan su ne an'am an gane ai saka Allah ta'ala shi ya halicci wayannan an'am ɗin su ne dabbobin ni'ima su ne dabbobin da ake hadaya da su su ne dabbobin da ake layya da su li kulli ummatin ja'alna mansakan li yazkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am to wayannan ne bahimatul an'am din wanda idan mutum zai yi layya da su ake yi ba a yin layya da jaki ba a yin layya da doki ba a yin layya da kaza an gane wannan ko to saboda haka wato mafi yawan abinda larabawa suke faɗa idan larabawa suka ce an'am suna nufin raƙumi ne a cikin irin nasu urf din an gane ku amma kuma dabba larabawa idan awaki ne kawai su kadai ba sa kiransa an'am sai dai idan an hada awaki da tumaki da shanu da raƙuma a dunkule sukan ce musu an'am saboda haka a nan wajen da aka ce an'am din nan ana nufin dabbobin ni'ima Allah ta'ala shi ya halicce su sannan wato lakum fiha dif'un kuna da ainihin jin dumi daga gare su dimi kamar yaya muna amfani da patterns a yi tufafi muna amfani da patterns a yi riga ana amfani da patterns a yi hula wanda zai kare mutum daga ainihin sanyi irin garuruwan nan masu tsananin sanyi suna amfani da irin wa'annan riguna domin kariya daga gare su shine ma'anar jin dimi da ake nufi kaga wannan ba karamin ni'ima bane ai ko da mutum ya bar jikin shi haka nan babu wani kariya ya fita ga tsananin sanyi da ya sa wannan kaya yaya kuma sai Allah ya ce suna da amfani da yawa akwai kayan amfani da yawa wanda Allah kaɗai san iya yawansu wanda a wannan majalisi namu ba za mu iya lissafa iya amfanin dabbobin ni'ima ba ko ana yin amfani da su da fatan su ana yin jaka ana yin amfani da fatan su ana yin mai takalma ana yin kaza ana yin kaza ana yin kaza sannan naman su shi ma ana sarrafa naman ayi abubuwa da dama ga mai a jikin su ko ga ainihin kasusuwan jikinsu ana yin tangaran ana yin kaza ana yin kaza in ka fara jin amfano amfanonin suna da yawa saka ba karamin ni'ima Allah ya mana ta hanyar wa'annan dabbobin ni'ima din ba misali saboda haka suna da yawa an gane na'am ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال kuna da ainihin kwalliya kuna da ƙawatuwa a cikin wa'annan dabbobi an'am din hina turihuna lokacin da kuke maraita wa hina tasrahun da lokacin da kuke sammako wato abin nufi anan wajen in an ce rawa shine dawowanta da maraice lokacin da kuke dawowa da dabbobinku da maraice shine turihuna an gane kuna dawo da dabbobinku daga makiyaya sannan kuma shi sarah shine lokacin da kuke sammako za ku kai dabbobin ku kiwo an gane kuna da ainihin abin sha'awa in an ga mutum ya tara dabbobi wajen guda ɗari ah, yana gargada su zai kai su wajen kiwo za ka ga wanda ba shi da su zai yi sha'awa an gane za ka kai ma kana jin wani irin jin daɗi da wani irin annashuwa ka tara raƙumma wajen guda ɗari ko kuma ga shanu wajen guda kaza za ka kai su makiyaya to wannan shine kwalliyar abin sha'awa ne an gane akwai abin sha'awa kala kala wannan yana daga cikin abin sha'awa mutum ya tara dukiya misali kamar a ce mutum ne ya yi noma gonan nan yayi lublub yana shiga gonan yaya zai ji wani irin nishadi da jin daɗi to haka nan mutumin da yake noma dabbobi shi ma in ya tara su ya kora zuwa ga makiyaya zai ga sun ba shi sha'awa an gane wannan akwai wani kafiri lokacin da ya shiga gona ya ga gonan nan ta yi kyau lublub ga shi nan ga 'ya'yan itace sun fito yadda ya kamata kawai sai ya kafirce wa Allah kawai saboda nishaɗi ce kai ma azunnu an tafi da hazi bada. wa ma azunnu sa'ata qa'ima yace wallahi ba na tsammani wannan gona zai taba lalacewa har abada kuma wallahi ban tsammani tashin kiyama zai tsayu to ya riga ya rikici an gane to saboda haka kuna da ainihin wato abin kwalliya kuna da kwalliya a cikinta wato abin sha'awa an gane ko lokacin da kuke maraita za ku dawo da dabbobinku daga wajen kiwo da lokacin da kuke sammako za ku kai dabbobin nan wajen kiwo kuna da abin sha'awa malaman tafsiri sun ce wato kyau ya kaskashi uku an gane ko suka ce akwai akwai ainihin kyau na baɗini akwai kyau na zahiri in ji malaman tafsiri suka ce wato kyau na kasancewa a cikin aiki suka ce akwai kyau amma kyau suka ce akwai kyau na halitta an gane ko akwai kyan halitta kyan halitta al'amari ne wanda mutum ke riskan shi da ido in ka ga mutum kyakkyawa yaya kana ganin ka abu mai kyau za ga ya baka sha'awa irinka to wannan shine jamalul khilqa kenan jamalul khilqa shine al'amari wanda mutum ke riska da gidansa kuma sannan wannan abin da ya riska yake shiga cikin zuciyansa an gane wannan ko sannan kuma akwai jamalul akhlaq akwai kyawun ɗabi'u jamalul akhlaq kyawun ɗabi'u zaka iya ganin mutum mummuna ne a zahiri amma kuma in kai mu'amala da shi zaka yi sha'awar mu'amalarsa ka nan yana da kyau amma can me kyan ɗabi'a idan ya zama to mutum yana da kyau na zahiri ba gashi yana da kyau na zahiri amma mugu ne kaga sai a ce kyan dan maciji ne ko dan maciji gashi nan lub gashi nan kore shakab gashi da ban sha'awa in kai wasa ka taba shi ya sare ka ko to kuma kana iya ganin wani abu gashi mummuna abun bakin irin abin kyama amma in ka sa a baki kuma ka ji daɗi wa minhu ma taktahimul ayn fa iza zukta jana'un saga azban fillaha daga cikin daga cikin mutane akwai daga cikin abu abubuwa akwai abin da ido ke kyama amma in ka dan shi a bakin ka ka dan sai ka ji ya ma dadin hadiya a makogoro ko to haka mutane haka mutane suke za ga wani yanzu misali kamar din ya yanzu za ka shi bakin girin to amma ba wannan bakin fa nuna ne ba kana sa shi a baki za ka ji wani daɗi ko amma za ka ga wani abu ganshi yana kyalle amma ban kasa baki guba ne mutuwa ma za ka yi an fahimta ai da saboda haka akwai jamalul khilqa wato shine kyau na halitta kaga halitta mutum na da ban sha'awa sannan akwai jamalul akhlaq akwai kyau na ɗabi'a shine wanda na yi bayani gashi zai iya yiwa mutum mummuna ne amma ɗabi'an shi ban sha'awa an gane ko kamar ya ɗabi'an shi gwanin ban sha'awa an ce ana cewa ɗabi'an mutum na da ban sha'awa idan mutum yana da ilimi yana da hikima yana da adalci wajen mu'amala da mutane yana kamewa daga cin haram yana kamewa daga mata yana kamewa daga cin haram sannan yana haɗiye fushi sannan yana nufin alkhairi ga kowa idan mutum yana da wannan sai a ce yana da jamalul akhlaq wannan shine yaban da Allah ya yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya kai kololuwa wajen jamalul akhlaq Allah yake cewa wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai kana kan wani irin kyakkyawan ɗabi'a mai girma wanda baya musaltuwa an gane wannan ko to saboda haka in mutum yana da wannan sifa jamalul akhlaq wato in har an ce wannan sifa ya cika a gare shi ya zamanto yana da zurfin ilimi mai amfani yana da hikima wajen aiwatar da wannan ilimi sannan yana da adalci wajen mu'amala da mutane yana da kamewa daga haramun da kuma ainihin mata yana da haɗe fushi yana da nufin alkhairi ga kowa sannan kuma akwai jamalul af'al kyawun ayyuka shine aka ce shine a samu aikin mutum ya dace ga maslahan halitta shi duk abin da zai aikata abu ne wanda ya dace da maslahan mutane misali zan kawo wato akwai mutane a nan tudun wada da zaran an yi ruwa sai su fasa bayi bayi ya riga ya cika sai bayi nan ya ringa bin kwatan mutane ka ga gaba da unguwa ya dume da wari ko ta ina kaga wato shi yana ganin da ya biya kuɗi a zuwa kwashe mishi kashi gara ya shiga haƙƙin mutane idan ka yi mishi magana ko ku yi zage-zage ce ka kai shi kotu yana da haƙƙi ina fatan gane kaga wannan ba shi da jamalul mai af'al wannan mummunan aiki ne misali ko kaga mutum ya zo ya kunna bolin na rediyon sa ba dama kai magana in kai magana ya ce kana hasara ne kaga shi da rediyo ne ki dama mutane yan baki ciki sun yawa wai bawan Allah ya ji sautin rediyo na kawai ya ji kamar zai mutu to wallahi sai na kunna sai dai ka mutu ai gidan ba kai kadai bane to wannan mutum bai da jamalul bi af'al ko irin mutanen da suke tafiya akan titi din nan su saki salansan mashin ka ga salon sannan yana ƙara su kuma suna farin ciki sun tada hankalin kowa na fatan gare to irin wa'annan ba su da jamalul af'al Tun mutumin da zai aikata aikin da zai zai ainihin tada hankulan mutane ya kawo rashin zaman lafiya cikin al'umma ko da yana da kyawo na halitta to ba shi da kyawo na aiki kafin mutum ya cika kyakkyawa sai ya tara wannan sifa guda uku jamalul khilqa wa jamalul mai jamalul akhlaq sannan sai jamalul af'al in mutum ya tara wannan to sai a ce lalle ya cika an gane wannan ko to su yanzu abin da ya shafi su na dabbobi fa dabbobi an ce wala kun fiha jamalun kuna da wani irin kyau a cikin su idan mutum yana da dabbobi dabbobi sukan ƙara ƙawata mutum to wani irin ƙawata suke wa mutum shin ta ɓangaren ɗabi'ansa ko ta ɓangaren ainihin abin nan shi ko aikin shi ko menene shi ne imamul kudu bige cewa wato shi wannan wa jamalul an'am wa dawab min jamalul filka wato kyawun dabbobi kyawun dabbobin ni'ima da kuma sauran dabbobin da mutum ke kiwo kamar dawaki da sauransu suna daga cikin kyawo na halitta idan mutum ya tara dabbobi a waje ɗaya za ka ga dabbobin nan sun ba shi sha'awa halittar suna da kyau kyan gani ko ba ka bane duk ka zo ka tara dabbobi kan za ka dinga jin daɗi misalin ba fulatani ya ga ya tara raƙuma dubu a waje ɗaya ai zai ga kawai sun ba shi sha'awa kusan yana son ganin sosai an gane to wannan shine abin da ake nufi a nan wajen shine abin da ake gani da ido wanda kuma ya dace da basira daga cikin ainihin jamalul akhilqa ah, akwai yawanta idan mutum yana da dukiya masu yawa wannan dukiya suna zama kulliya a gare shi yana son ya ringa ganin su dama ai kulliya shine abin da mutum ke sha'awa ya ringa kallo in kana da kuɗaɗe miliyoyin kuɗaɗe yaya za ka yi sha'awa kallo ko za ka yi ba in kana da kwandala guda ɗari zai baka sha'awa kamar wanda yake da miliyoyin ainihin abin nan dubu ɗaya ko kuma Dola, ko pound sterling ko abin da ya kama da wannan an gane wannan ko saboda haka wannan shine abin da Allah ta'ala yake magana a nan wajen wala kun fiha jamalun kuna da ainihin kayatuwa kuna da kyau a cikin ta lokacin da kuke tafiya kuke dawowa daga kiwo kuke maraita da lokacin da kuke tafiya kiwo da safe na'am wa tahmilu asqalakum ila baladi لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم وتحمل أثقالكم su wa'annan an'am din suna dauka suna daukan nauyin ku kayayyan suna daukan kayan ku masu nauyi da ku kanku masu nauyi ku kanku kuna da nauyi su dauke ku sannan kuma su ɗauki lodinku. ila baladin lamta kunu baligi zuwa ga ainihin ƙasa wanda ku kasance za ku iya kaiwa gare shi ba inda ku ne illa bi shikil anfus sai da wahala na rai akwai abin da inda kai za a ɗaura ma sai ka galabaita za ka iya ɗauka to su wa'annan dabbobi za a ɗaura musu masu ɗauka shin wannan ƙaramin nima ne inna rabbakum la ra'ufur rahim lalle ubangijinku mai tausayi ne mai rahama to ina kuma jirgin ruwa ina kuma ina jirgin sama wanda za a ɗora musu ton ton ton wanda raƙumi ba zai iya ɗauka ba kaga shi kenan dabbobin ni'ima wato wani irin ni'ima ne wanda Allah ya bamu wanda ya kamata mu gode ma Allah sannan irin yadda Allah ya hore mana jiragen ruwa masu ɗaukan kayayyaki masu nauyi jiragen sama manya-manyan motoci duk wa'annan ni'imomi ne wanda Allah ya sauwake mana wahala babu abin da ya cancanta a gare mu face mu me mu gode ma Allah akan su Allah shi taimake mu za mu tsaya a nan saboda lokaci na allahumma wa bihamdik a an Allah, ilaha illa anta astaghfiruka wa